This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Litinin hudu ga watan Nuwamba na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga Baba da kani labarai. To Baballe masu zaɓe a Amurka za su kada kuri'a gobe talata su zaɓi sabon shugaban ƙasa. Kuri'un jin ra'ayoyi da ya nuna cewa Donald Trump da Kamala Harris suna kankanka a wannan takara. isra'ila ta ce ba za ta ba da haɗin kai ga hukumar majalisar ɗinkin duniya mai kula da 'yan gudun hijiran falasɗinawa ba da zarar sabuwar dokan isra'ilan ta fara aiki a farkon sabuwar shekara kanan ministar harkokin wajen kasar jamus ta bayyana aniyar kasar ta ta taimaka wa kasar ukraine a yayin da take ziyara a birnin kiev yau litinin kanin labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji yadda 'yan najeriya ke bayyana ra'ayoyinsu kan babban zaben amurka da za a gudanar a gobe talata a dole ne 'yan najeriya su yi fata zaɓi na kwarai tsakanin su biyu 'yan takarar na amerika domin babu shakka ita amerika tana tasiri ga siyasa musamman ta najeriya bayan nan kuma za ku ji cewa masana tattalin arziki a afirka sun ce har yanzu ba su ji komai daga bakin manyan 'yan takarar shugaban ƙasar amurka ba mun mai da hankali kan kamfe da ake yi na zabe tsakanin kamala harris da shi donald trump bamu ga cewa sun fito da wani kudiri mai kyau da cewa in sun lashe zabe ga irin gudunmuwa da za su ba nahiyar afirka ba To muna tafa da wasu rahotannin da ma waɗannan sai kuma ku mana aikin gafara yau ba za mu samu damar kawo muku shirin ilimi garkuwar ɗan adam ba maimakon haka za mu kawo muku rahotanni kan zaben Amurka amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya kashi na farko. Assalamu alaikum jama'a ga labaran duniya. Masu zaɓe a Amurka za su ƙada ƙuri'a a gobe talata su zaɓi sabon shugaban ƙasa. Ƙuri'un jin ra'ayoyin jama'a sun nuna 'yan takara Donald Trump da Kamala Harris suna kankan a wannan takarar. Kamala Harris ta yi amfani da kwanakin ƙarshe na yakin neman zaɓenta a jihar Michigan, ɗaya daga cikin jihohi mafiya tasiri tana kuma haɗuwa da masu zaɓe a jihar Detroit a wuraren cin abinci. da take jawabi a wani cocin yankin inda ta ce masu zaɓe daga shiyar democrat suna karɓar masu da ƙuri'a daga shiyar republican masu neman sauya shekara. i a nation to the page on Ta ce na ga kasar da ta himmantu da kaucewa batun kiyayya da rarrabuwar kawuna kana ta buɗe sabon babi. A lokacin tafiye-tafiye na na ga Amurkawa daga jihohi da ake kallo na Republican ne suna shirin kafa tarihi su karkatar da hankali zuwa ga adalci. shi ma donald trump ya gudanar da yakin neman zaɓensa ne a jihar north carolina ɗaya daga cikin jihohi mafiya tasiri inda yake faɗa wa magoya bayansa cewa ya yi imani zai yi nasara a gobe talata ya ce saboda mun shige gaba da rata mai girma kuma mai kyau abin da ya kamata mu yi mike abin da ya kamata mu yi shine mu fita gobe talata mu yi zaɓe mu zaɓe mu kuma yi zaɓe a yau litinin ne ma'aikatan harkokin wajen isra'ila ta sanarwa da majalisar ɗinkin duniya cewa wato ta sanar mata a hukumance ba za ta ba da adin kai ga hukumar majalisar mai kula da 'yan gudun hijiran falasɗinawa ba da zarar sabuwar dokan isra'ila ta fara aiki a farkon sabuwar shekara wannan matakin na zuwa ne dai bayan da majalisar dokokin isra'ila ta tabbatarwa da wata dokar da ta yanke hulɗa da hukumar kana ta haramta mata gudanar da ayyuka a isra'ila duk da tarin shaida da muka gabatarwa majalisar ɗinkin duniya da ke tabbatar da yadda hamas ke amfani da wannan hukumar wurin tafkata asa majalisar ba ta ɗauki wani mataki ba a cewar wata sanarwa da jakadan isra'ila a majalisar ɗinkin duniya sanya wa hannu isra'ila ta sha sukar hukumar ta majalisar ɗinkin duniya mai kula da 'yan gudun hijiran falasɗinawa da kuma zarginta a hannu a halin da aka kai a ranar 7 ga watan oktoba akan isra'ila shekarar 2023 isra'ila ta ba da shaida kalilan ne akan wannan zargi da take yi kanin shugaban hukumar philip lazrani ya faɗa a makon da ya gabata cewa hukumar bata samu martani daga isra'ila ba a lokacin da aka nemi ƙarin bayani daga gare ta To madalla kafin ku ji ƙarashen labaran za mu buɗe taskar rahotanninmu. Gobe talata ne za a gudanar da babban zaben ƙasa Amurka kuma kawo yanzu hankulan kasashen duniya daban-daban sun koma kan zaben ciki har da 'yan najeriya waɗanda ke ci gaba da bayyana ra'ayinsu kan zaben wakilinmu da yankin niger delta lamido abubakar sokoto ya aiko mana da rahoto kan hakan kawo yanzu dai za a iya cewa hankula sun karkata a sassa daban-daban na duniya kan zaben shugaban kasar amurka da zai gudana ranar talata su ma 'yan najeriya da dama ba a bar su a baya ba wajen bayyana ra'ayoyinsu kan zaben na shugaban kasar ta amurka my name is barivuli akpo the american election tomorrow is an election that everybody is expecting that a remodel wannan yana cewa ne suna na bari bule ya ce dangane da zaben shugaban kasar amurka da zai gudana ranar talata zaɓe ne wanda muke tsammanin zai kasance zakaran gwajin dafi domin muna kallon kasar amurka abin koyi a siyasance inda ake ɗaukar duk wani shugaba a ƙasar ta amurka tamkar shugaban duniya ne saboda haka mu a najeriya muna fatar za a yi zaben ta yadda zai zama darasi ga ƙasashe masu tasowa musamman irin su najeriya kuma ina cikin masu ra'ayin cewa idan ƙasar ta amurka ba ta yi zaɓe bisa turba ba ta dimokuraɗiyya to labudda duniya za ta shiga cikin haɗari the kind of lookout for a correct democratic process. All of us are going to borrow from them. Shi ma wani dan yankin na Niger Delta ya ce. General election that we holding at the United States of America tomorrow uh, speaks volume in many respects. Now, Yana cewa ne sunana Kenneth Kubani ya ce babban zaben kasar Amurka da zai gudana a gobe talata lamari ne da ke cike da abubuwa da dama musamman waɗanda suka faru a tarihin siyasar Amurka musamman yadda Donald Trump ya sha kalubalen shari'a kuma kawo yanzu ina son in tabbatar maka da cewa a baya yunkurin da aka yi na halaka Donald Trump da mai bibiyar siyasar Amurka ya san Allah ne kaɗai ya kaddari Donald Trump yin takarar shugabancin Amurka da mu ne a Afirka da yanzu mun fara kashe junanmu. Mu dai fatar mu a nan shine a zaɓe shugaban ƙasar a Amurka wanda zai kawo ci gaba a kasashen afirka musamman abin da ke addaban mu da bangaren tsaro da tattalin arziki sunana professor muhammad aminu maude daga sokoto shi da wannan zaɓe hakika babban zaɓe ne ga duniya gaba ɗaya domin america tana gudanar da ayyukanta da abubuwanta a matsayin kamar shugabar duniya to waɗannan matsaloli babu shakka dole ne 'yan 'yan Najeriya su yi fata zaɓi na kwarai tsakanin su biyu 'yan takarar na Amerika. Domin babu shakka ita Amerika tana tasiri ga siyasa musamman ta Najeriya. Trump ne ya taɓa mulkin Amerika shekara hudu. Kamala Harris tana nan a halin yanzu ita ce mataimakiya Biden. Don haka a kowannen su yayi an gani saura da mi ya rage ga amerikawa ga su zaɓe wanda suke ganin shi zai kawo musu alfanu mu da fatan mu wanda zai kawo mana alfanu ƙasar mu Najeriya game da tsaro tattalin arziki da cin hanci da rashawa Alhaji Sule Lamido tsohon gwamnan jihar Jigawa shi ma dangane da zaben na ƙasar Amurka ya ce ah, ra'ayin sam ra'ayin wanda ke mai tsawon gaske ra'ayin mazan jiya na kawo na kin jinsin bakar fata bakin baki na rena mutum a matsayin dan adam da kuma duka wani abin da ka cewa shi a america kaza fa kaza kaza kaza saboda haka wani rena na sannan kamar na irin na fara fata mai ganta ice saboda kowa wani rena zai taɓa da san dan afirka don magana shi ne sama magana shi ne duk afirka bai so zai zo mulki ya cewa bakar fata bai isa ba ko ba san baki ba so in haka ne kaga ai kaga ita wannan kamar da harsun ta fi dama dama wannan amma a ra'ayin dan kasa ba a matsayin ra'ayin gwamnati amma da magana shine wannan kujerar wajen amerikawa wa suke so zaɓa wannan ra'ayin su ne hakkin su ne lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal nigeria a gaida Lamidu yanzu kuma ga karshen labaran duniyar ministar harkokin wajen kasar jamus ana lena barbock ta bayyana aniyar ƙasarta ta taimaka wa ukraine a yayin da ta kai ziyara a birnin kiev yau litinin inda za ta gana da shugabannin ukraine Baerbock ta ce Ukraine na bukatar taimako a wannan lokaci da take fuskantar farmaki ta sama daga kasar Rasha yayin da ake shirin shiga lokacin sanyi da kuma ƙarin barazana na taimakon soji da kure ta Arewa take baiwa Rasha. za mu tunkari wannan zalunci da gudunmuwar jin kai da kuma taimako saboda al'umman ukraine suna sun tsira wato su tsira daga wannan sanyin ba ma hakan kadai ba kasar ma ta tsira baki daya saboda muna kare wato kasar tana kare mana walwalanmu ne na baki ɗayan nahiyar turai in ji barbog ma'aikatar tsaron ukraine ta faɗa yau litinin cewa rundunar tsaron sararin samaniyar ta sun kakkaɓo jirgi mara matuki hamsin a cikin tamanin da sojojin rasha suka harba a cikin dare inda suka auna wurare da dama a faɗin ƙasar ita ma ma'aikatar tsaron rasha ta faɗa yau litinin cewa ta, ta harbe jirgi mara matuki guda na ukraine a yankin belgrade da ke kan iyakar rasha da ukraine din. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai rahotonmu na biyu. Yayin da ƙasar Amurka ke shirin gudanar da zaben shugaban ƙasa gobe talata biyar ga watan Nuwamba 2024, sauran ƙasashen duniya na sa ido sosai har da ƙasar Ghana. sakamakon wannan zaben kasancewa amurka babbar abokiyar kawance ce ga ghana ta fannoni daban-daban da suka hada da kasuwanci zuba hannun jari da tsaro zai yi tasiri ga kasar ghana ga rahoton da wakilin idris abdallah bakwai aiko mana dangantakar tattalin arziki tsakanin ghana da amurka na da faɗin gaske ghana na cin gajiyar tsarin kasuwanci tsakanin afirka da amurka na agowa wacce ke ba da damar shiga kasuwannin amurka ba tare da haraji ba ga wasu kayayyakin afirka har ila yau amurka na ɗaya daga cikin manyan abokan hulɗar kasuwanci na ghana inda cinikayyar ƙasashen biyu ya haura sama da dala biliyan biyu a shekarar 2022 sai dai duk da haka masanin tattalin arzikin ƙasa hamza tijjani ya ce ghana ba ta ji wasu manufofin da za su ci gaba da taimakawa tattalin arzikinta daga 'yan takarar shugaban ƙasa na amurka guda biyu duk lokacin da kasar amurka za ta yi zaɓe na fidda shugaban kasa da sauran hukumomi na gwamnati ghana da sauran kasashen afirka suna shuraro su ga lamarin za ta kasance lura da irin alaka mai kyau da ke tsakanin amurka da kasashen nahiyar afirka mun mai da hankali kan kamfe da ake yi na zaɓe tsakanin kamala harris da shi donald trump bamu ga cewa sun fito da wani kudiri mai kyau da cewa in sun lashe zaɓe ga irin gudunmuwa da za su ba nahiyar afirka ba babu shakka kaga cewa zaɓe da za a yi mutan Ghana ba su sa ido sosai kamar yadda da aka saba sa ido kai ba. Ghana na da ɗimbin 'yan asalin ƙasar da ke zaune a Amurka wanda sakamakon zaɓen zai shafi rayuwarsu. Haka kuma batun amincewa da auren jinsi ke da muhimmanci. bangaren da babban sakataren jam'iyyar cpp na yankin ashanti kuma masani kan hulɗa tsakanin ƙasa da ƙasa isa abdulsalam ya yi duba a kai kenan duk yan takarar da kowa ya yi nasara a kuna shi nasaba ma gwamnati na ghana ko kuma ce afirka in general yau a gwamnatin democrat da suke rule wanda ke suna masawa a yi ba yan madugu da yan luwadi dama musamman kasan ghana da kamar har ta zo kasan ghana ta bace mu ya kamata mu ba kowa yancin shi abin da yake so ya yi in dai wannan abin nan ya dace rayuwar mai shi kuma bai take shugaban kasan Ghana ba to muna ganin kamar in suka samu karfi suka yi gwamnati to wannan abin ganna da su masa ma kasan Ghana ne kasan Ghana ta yadda da yake wurin tattalin arziki suna cikin wanda suke ba Ghana gudunmuwa amma ka duba irin Republicans masala guda cin shine muna ganin suka zo in kasan Ghana da ke fatan shiga America wanda suke ganin suna bin wani hanyar shiga America suna ganin da a rage an ba da restrictions wurin karbo immigrant a cikin kasa America akwai kuma abin da kenan shine binin na mace kuma wurin ya kara ba kasa Afirka kuma karfin gwiwa kamar ya kamata kuma a ba mace kuma dama ba. Ghana dai kamar sauran kasashen Afirka na kallon zaben da burin ganin yadda Amurka za ta yi hulɗa da Afirka ƙarƙashin sabuwar gwamnati. Batutuwa irin su kasuwanci, tsaro da taimakon raya ƙasa na da matuƙar muhimmanci. Irbad Ibrahim masani ne kan tsaro da hulɗa tsakanin ƙasa da ƙasa ya ce. Trump ya taba zama shugaban ƙasa, zaman shi shugaban ƙasa kuma matan shi ya turo nan ta kawo ziyara shi da kanshi bai taba kawo jiki a Afirka ba kuma labarin Afirka yanzu ita China ta kawo jiki eh, china da russia baki daya har aka samu ma kasashe uku na ecowas burkina da niger da mali sun ce ba sa son su dawo ecowas kuma to shi donald trump din na ga zaman shi shugaban kasa ya yi samun wani tasiri kan irin walwala da ita china ke samu hasatan a afirka amma ita kamala harris fatin ta watakila za sa sasanta da china kan lamuran kasuwanci da sauransu hakika ana sa ido sosai nazari kan zaben amurka a ghana saboda gagarumin alakar da ke tsakanin kasashen biyu sakamakon zaben zai tasiri ga harkokin kasuwanci tsaro da rayuwar al'ummarta da ke zaune a amurka idris abdallah bako sashen hausa na murya amurka daga accra ghana a gaida idris abdallah bako da wannan rahoton daga ghana kuma bari mu je jamhuriyar niger inda suma mutanen kasar ke bayyana ra'ayoyinsu kan zaben amurka hamid mahmud gareka yayin da lokacin zaben shugaban kasar amurka ke kara karatawa al'umma a nijar musamman na arewacin kasar na kallon zaben a matsayin fafatawa ce mafi zafi tsakanin yar takarar democrat kamala harris da kuma tsohon shugaban kasa donald trump mani amma wani mazaunin agadas ya bayyana yadda yake kallon zaben wannan zaben na amurka da muke za a yi an yi zaben da ba a taɓa yin zafin shi bai taɓa yin zafi ba a amurka kamar wanga zabe wanga zabe za a ba duniya mamaki sosai kenan mu ko yanzu zaman da ake duniya da take ciki ba a da aiki sai yaƙe-yaƙe mun fi son mai sassabci duk irin yadda yake. Al'ummar dai na kallon zaben a matsayin mafi tasiri a duniya saboda mahimmancin da kasar Amurka ke da shi a doron kasa Don haka idan shugaban ya so a samu zaman lafiya a duniya to za a samu a cewar Malam Sanusi. Yadda muka ga kasashen duniya sun karkatar da madubin hangen su ka kam ga zaben ƙasar Amurka ya kara gaskata mana cewa Amurka uwa ce a duniya nan musamman ma a fannin demokuraɗiyya. Kuma ni fatan da nake da shi a kai ga 'yan takarkaru shekaru biyun da ke zawarcin kujerar shugabancin ƙasar ta Amurka shine Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da nasara ga wanda zai zamo wa Amurkawa da ma duniya baki ta alheri ta yadda duniya za ta samu zaman lafiya, nishaɗi da walwala. duba da cewa duk wani rikici da duniyar nan tamu ke fuskanta idan za a yi duba cikin tsanaki sai an ga hannun amurka dumu-dumu a cikinsa jama'a da dama dai na kallon zaben na da matukar tasiri kan makomar nahiyar afirka wacce ake kallo a matsayin nahiyar mafi ɗimbin matsaloli kama daga koma bayan tattalin arziki taɓarɓarewar tsarin kiwon lafiya da kuma matsalolin tsaro da ke addabar da yawa daga cikin ƙasashen jama'ar na da yaƙinin duk wanda ya ci zaben zai tallafa wa ƙasar nijar a yaƙi da ta'addanci in ji tsoho alasan muna kallon zaben amurka mafi tasiri da afirka duk wanda allah ya ba tsakanin dan takara guda biyu muna kyautata zato za su tallafa mana mayaki ta'addanci da ababen more rayuwa da bukasa tattalin arziki don haka wanga zaɓe munan ɗan niger mazamna agadas muna kallon wanga zaben wanda babu irin shi a duniya jihar agas ce dai ke kan gaba a cikin jihohin niger wajen samun tallafin amurka ta bangarori da dama don haka al'umma ke kallon amurka muhimmiyar abokiyar hulɗa ce a gare su musamman a bangaren taimakon raya ƙasa muhammad abubakar wani mazaunin jihar agares ne ya bayyana yadda suke kallon wannan zaben zaben amurka tsakanin ɗan takara guda biyu ita amurka da kanta abin da suke nema abun da ke gara ta interikin take ga to muna afirka musamman muna ƙasar mu senegal mu abin da kamata mu fuskanta cikin yan takarar ga wane ne wanda in ya hau mu ma ƙasar mu za su jin daɗin hulɗa da amurka mu shine gurin muna fasa duk wanda za hawa zama wanda yake ita ƙasar mu senegal za su samu amfani da gare shi a hulɗa mai daɗewa wadda yake za kawo amfani a cikin ƙasar mu kwa tunda mu abin da za mu ma abin za mu duba mu duba menene wanda yake shine in ya hau ƙasar mu za samu wani alheri za a samu wasu kofi wanda su gudanar alheri wanda hau dukkan wajen ce amurka ce a gaban sai kenan mu ma wane wanda yake mana tsammanin za a tuwa mai saukin kai wanda ya fuskanto kasan mu kuma ba wuce kasan mu wanda ya fuskanto afirka dukanta da yawa daga cikin al'umma a yankin kudu da hamadar sahara na kallon zaba a matsayin babu wani gagarumin sauyi da za a samu tsakanin duk wanda ya samu nasarar lashe zaben tsakanin kamala harris da donald trump hamid mahmud murya amurka daga agadas jamhuriyar nijar. To a gaida Hamid Mahmud. Yayin da ya rage kasa da sa'o'i 24 a buɗe rumfunan zaɓe a nan Amurka, babbar editan sashen Hausa Alheri Grace Abdu ta tattauna mana da wani ɗan Najeriya mazaunin Amurka mai fashin baki da zamantakewa Aminu Yakubu Lame kan babban zaben Amurka. Inda ta fara da tambayar su abubuwa uku da suka bambanta takarar jam'iyyar Democrat da Republican a wannan zaben sai ya ce. To na farko abin da zan ce shine maganar shanin abubuwan aihuwa da yin ciki da shauransu na mata. su miya democrats sun ce na republican suka ce me da wannan doka ne ai mata suna da yanci su yi da suke so to da donald trump ya shiga sai ya zama na cewa ya nada wato manya-manyan alkalai na tarayya wanda dama ra'ayinsu kenan su shiga don su rushe wannan shirin to na biyu na biyu shine abin da zan zance ce watakila wato sha'anin watalin arzikin kasa tunda ita shirin kamala harris za ta wato za ta yanke haraji musamman na ma'aikata da kuma wanda karfin su bai kai abin nan ba za ta kuma ba da kamar masu wanda suke so sai gida na farko akwai kuɗin da ake biya wanda za su irin na farko din wanda ta ce za ta ba mutane har ina ji dubu ashirin da biyar wanda suka za su fara sayan gidansu na farko. Hmm. tana tana maganan kaman kuma wato yan bakake kamar wato wanda za a yafe musu bashin da suke bi wanda suka bashin kuɗi ko su fara kasuwanci kamar yadda da ita da Biden suka yi suka yafe wanda suka je makaranta suka karɓi bashin kuɗi suka je makaranta suna biya. To sai da su jam'iyyar Republican suka ce mai dangane da wannan batu. Su kuma ina tasu matsayar. Ai Republicans ba sa so amma kuma shirin Republicans shine za su wato za su haraji za su ɗauki haraji wa masu wato wato kashi kusan kashi daya na America wanda suke kuɗi suka fi kowa yin kuɗi kamar su Elon Musk. ya za sun ce za su yanke musu sannan suna biyan haraji da yawa to kuma saboda kuma su su daman republicans an san su da bin bayan wato masu kuɗi ne duka dai da republicans da democrats suna da masu kuɗi tunda masu kuɗin su suke goyon bayan su yawanci amma kuma wanda wato sha'anin wajen wato haraji da shauransu republicans sun fi sanyi-sanyi da masu kuɗi su kuma democrats suna so su masu kuɗi su bala wato su biya haraji da yawa fiye da wanda suke biya yanzu. Abin da uku da ya bambanta waɗannan 'yan takara. To, na ukun gaskiya shine kawai kamar wato su yadda kamar 'yan gudun hijira, kamar masu zuwa daga Mexico, shauransu haka. wanda suka zo kasan nan suka zauna a ra'ayin wato ra'ayin zaman su ya kare ra'ayi ne kenan na ce ko cham na su ya kare hmm. suna zaune wato ba bisa wa'adin zaman su ba suna zaune ba bisa doka ba hmm. tunda wajen akwai miliyoyi kamar daman trump yana cewa kin uh, zuwa su da ya fara gina <laughs> katanga tsakanin mexico da da texas to duk irin wannan da cewa yana hawa zai fara tattara mutanen da suke zuwa nan sun wuce wajen su ya fitar da su ko kuma sun shigo ba kan ka'ida ba ya fitar da su wanda watakila kawai zance ne tun da in kika suka ɗebe masu musu noma da shauransu a gonakinsu da shauransu duk irin wannan mutanen ne To, Amerika, yan Amerika ba su yin wannan aiki. Mene Kamala Harris sake matsayarta a game da wannan? Kamala Harris matsayinta shine cewa a samo hanya, akalla a samo hanya. Yadda na farko za a za a tsayar da yadda suke shigowa din a kafa doka a samu ma'aikata tsaro da shauransu sannan kuma wanda suke nan din a sama musu hanyar da za su bi su samu har su samu takardun zaman su na zaman dandin a kasar su zama 'yan kasa. Aminu Yakubu Lame nan a hirarsa da Alheri Grace Abdu. a zaben shugaban ƙasar amurka ba wai samun mafi yawan ƙuri'u ke da muhimmanci ba a'a muhimmin abu shine lashe mafi yawan ƙuri'un gundumomin zaɓe wato electoral college da kowace jiha take da gwargwadon adadin nata ga yadda tsarin yake bayan kowace jam'iyya ta fidda ɗan takararta na kujerar shugaban ƙasa shi kuma ɗan takarar zai zaɓi wanda zai zama mataimakinsa a babban zaɓe daga nan sai kwamitocin yakin neman zaɓe su tashi haikan wajen yin kamfe don shirye-shiryen zaben ƙarshe da za a yi ranar biyar ga watan nuwamba wato talata farko a watan nuwamba a ranar zaben waɗanda suka yi rajistar zaɓe za su nufi rumfunan zaben su domin zaɓar ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyarsu tsarin wakilai na kwalejin zaɓe shi ke tantance makomar zaɓen shugaban ƙasar amurka Kwalejin zaben ta kunshi wakilai da aka nada bisa ga sakamakon zaɓe a kowace jiha. Jihohin da ke da jama'a da yawa sun fi yawan wakilan zaɓe yayin da jihohin da ba su da jama'a sosai ba su da wakilai masu yawa. Don lashe zaben shugaban kasa ya zama wajibi dan takara ya samu rinjaye ko kuma ya samu kuri'un wakilan zaɓe guda 270. daga nan sai wakilan zaben su kada tasu kuri'ar kusan wata ɗaya daga baya amma sabon shugaban ba zai fara aiki a hukumance ba har sai an rantsar da shi a ƙarshen watan janairu a gaida maryam dauda yanzu kuma ga wannan saƙon Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka Allah ya kawo mu sabuwar kakar zaɓe a Amurka. Haka ne a ranar biyar ga watan Nuwamba Amurka za su fita kwansu da kwarkwatar su zuwa rumfunan zaɓe domin kada ƙuri'unsu a zaɓen shugaban ƙasa duk da cewa tuni wasu sun riga sun yi zaɓen wuri wato early voting. To a dalilin haka ne za mu kawo muku rahotanni na musamman da hirarraki da fashin baki daga masana kan babban zaɓen na Amurka. Shirye-shiryen da muka tanadar muku za su zo muku ne gabanin zaɓen a lokacin zaɓen da kuma bayan zaɓen. ɗin wato idan an bayyana wanda ya samu nasara saboda haka sai ku kasance tare da mu a shirye-shiryenmu na rediyo da talabijin da kuma shafukanmu na yanar gizo musamman ma na sada zumunta kamar na facebook x wato twitter da kuma instagram kazalika muna nan a dandalinmu na whatsapp akan lamba alamar tarawa sai ɗaya sai biyu sifili biyu tara inda za ku rika samun labarai kai tsaye game da wannan zaben mai cike da dimbin tarihi a fagen siyasa Amurka. Sashen Hausa na murya Amurka duniya a tafin hannunku. Madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da ku aiko mana ta hanyar imel. Za mu fara ne da saƙon sani mai lange-lange yalwa ya wuri. mai cewa Allah ya sa matakin da mambobi takwas na kungiyar kasashe masu fitar da man fetur suka ɗauka na tsawaita wa'adin rage yawan mai da suke samarwa da wata guda matakin ya kasance alheri ga duniya baki ɗaya. Sai kuma saƙon Sama'il Agnes Malam Fatori mazaunin Difa jamhuriyar Nijar. Mai cewa baya ga kiraye-kiraye da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama irin su Amnesty International suka yi. ina kira ga mai girma shugaban ƙasarmu ta najeriya asuwaju bola ahmad tinubu cewa ya kamata a saki waɗannan ƙananan yara sama da ɗari waɗanda ake tuhumar su da laifin cin amanar ƙasa waɗanda suka ɗaga tutar ƙasar rasha a lokacin yin zanga-zangar tsadar rayuwa a ƙasarmu najeriya sai kuma saƙon haɗin gwiwa daga umar foreba gashuwa da adam adam gashuwa masu cewa fatan alheri ga voa hausa mutanen arewa wallahi kun ji kunya abin da bai shafe ku ba sai ku yi ta a kai amma yau ji yadda ake musguna ma yara kun yi tsit rawaye kawai allah dai ya kyauta su kuwa adamu hamza daura da kwamrar ilyasu yakubu digawa ca suke salamun sashen hausa na muryar amurka a yau mun shigo wannan filin ne mai albarka domin mu nuna jin daɗinmu a kan faɗuwa zaben da jam'iyya mai mulki a jihar abia ta yi wato leba hakikanin gaskiya babban abun farin ciki ne da rasa dukkanin kujerun ƙananan hukumomi da ta yi kuma dama haka muke so a rinka yi a kowace jiha a gaida ibrahim yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice wani taron jama'a da suka tsira daga mummunan ambaliyar ruwan sama a kasar spain kuma suke cike da fushi sun yi ta jifar sarkin spain philip na shida da jami'an gwamnati da laka waɗanda suke musu ihu a lokacin da suka kai ziyara ta farko a garuruwan da ambaliyar ta fi barna ma'aikatar yatsa labaran kasar spain ta ce sai da aka ɗauke prime minister na spain pedro sanchez daga wurin lokacin da tawagar jami'ai suka yi rangadi a wasu tituna da laka suka dabaibaye a porta inda sama da mutane 60 suka mutu 'yan sanda sun yi kokarin tura dimbin mutanen waɗanda suke jifa da laka kana suna cira shobal da wato a sama sarauniya leticia da shugaban yankin valencia carlo mason suna cikin tawagar an ga kuma laka a hannun wato a jikin hannun sarauniyar yayin da take magana da mata yayin wasa da ma'aikatan agaji sarki philip ya ce wajibi ne mu ɗauki mataki akan wannan fushi da jama'a suka yi ya ƙara da cewa ya kamata mu ba su ƙwarin gwiwa mu yi aikin agajin gaggawa amma kuma mu ba su kwarin gwiwa da tabbaci cewa kasar baki ɗaya na nan tare da su na yi imani da hakan wannan batu ba na yaudara ba ne yana cewa haka na fahimci kuma hakan ne zai tabbata za a taimaka musu a yi nasara. Masu sauraro da takaitattun labaran muka ka karshen shirin namu a wannan lokaci an jima da daddare da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato takwas da rabi kenan agogon Ghana da GMT za mu sake dawa da wani sabon shirin yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya karanto labarai da kuma Fiona wa mayi da ta daidaita mana sauti ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa sai mun haɗu insha Allah a cikin shirinmu na dare. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.